كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنركو سبحانه وتعالى سابقا للندامة انركا بيهم كنا ننكن ديركو سبحانه وتعالى با إركو يدرواني درسو ديجنا ارترى البركانتا وراكنة رياض الصالحين إيه in kunan ga lokaci darsin hinzanta irgo babun al-ikhlasi wa ihdari niyya fi jami'i al-a'mali wal akwali wal ahwali al barizati wal khafiyya irgo tunu hadisi iddan tabon nan kan imam an-nawawi rahimahullah ane wa ana abi ishaqa sa'd bin abi waqqas malik bin uhayb bin abd بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة إمام النووي أنا صحابة سعد بن أبي وقاص أنا مايو أما غارو كانت أكوني أنت أبي إسحاق كلام كاغتو أواني كايبيرو كان النبي أنغو كوغي E, matani gane ganda annabi sallallahu alaihi wasallam ka yayi do hara iko ga charku bai ai kansa na mayo ce go sahaba baka carantaira kan go borwa yadin kan irko diya sallallahu alaihi wasallam a filla hadisa fallara o kan sina al asharatul mubashiruna bil janna sahaba kirko diya farhan din da al janna iko bisu waranza amma borfon wani wani wani ni ka hadisu wani wani yankan can filana aljanna izinu filana aljanna izinu ala mishir alfagu fogon kan sine mustafa murad anatir wallafi e, salasun almubashiru na biljanna. borwaran za kan irko idiya sallallahu alaihi wasallam ni farhandin dal janna to borwa yawo hadisi follon rano ikulka abubakar filjanna umar filjanna janna uthman fil علي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة طلحة بن عبيد الله زبير بن العوام بوريو كل الكويدياني كابو أبو عبيدة بن الجراح كلينجي برويا كان يقول الجنة راني وحديث فلورا بوريو نجيتي أصحاب الشورى بوري كإيراني دو خليفة تاچا بوري إدو كانشندي مونجينو إدكويديا أني إمسوباني راه hal umar yan bu hal eh, usman yan bu kul bore wono in shawara na iga mana bore kul gi hingate khalifa idar za kan go ise di wani bakcer wo kan go ise sahabaira damir ga bai sahabai bumbo tabaqa tabaqa yanno e sanda kategori category yanno wali ne class class yanno sahabai bumbo kibaru sahaba gono bore kai yan asabiquna al-awwaluna gono yadin mono fuqaha gono yadin mono borbuna mo gono yadinga ibakcere matafu yadin salfagani ahadil asharatil mashhuri lahum bil janna ago borwai fa borwai yadin ra afoka ishaida iseda aljanna go ira afora qala irko e diya sahaba wa kangati sa'ad bin abi waqqas ani ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sa'ad bin abi waqqas ane irkoy diyano ka an gado kan da hallasi matabbata ga ya ni ama hajjati wada irkoy diya ka ginga kunfa akaga dinga barkan sinda ba nim ko a wadin ne kunfa ya annasara no gine visite annabi koy ga ziyara akwai gidiya zamse asinda ni niri wani ga cabir sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani tawadu'u kaga jin da ya ci ganda ganin ga darza a sahaba kan mana go a cire kan a sindabani akwai gidiya wadin sai shari'an di dinin mani ya kafo sina sindabani im koi ga kunfa a go alhakika al-islam mai gicar hanga di cara gamara gidiya jini da darza kan go ara ba ke he da sindabani da annabi ga bai a ga koi gidiya matkir ga bai zanka fogo no yahudi zano kanga dono annabi don sallallahu alaihi wasallam ziyara agogoy annabi kwara kan ajante annabi ma labari annabi kwa gidiya ya dinga wani be annabi wani da hanna to annabi ka gidi sa'ad bin abi waqas wati fono adiya ama hajjatil wada jiro kan sigine gorbani hajjo jiro gorbani hajjo jiro jirmar jantano ya ijira jiri wancin difonta zam jirodin dayno annabi tegasi ha am hajjatul wada mana annabi na hajjo te banda aman bisa handu hinza annabi tegasi hajjote zulhijjara ban wala annabi ka eh, almuharrama ka madina safar rabi'ul awwal wara tegasi yani ga mun ba to handu hinza ga kubai ga bori jirodin annabi tegasi sallallahu alaihi wasallam ane ka annabi ka anga do ifo sena kaga dinga ginga kunfa min waj'in ishtadda bi dori alwaja' nganda almarad ikul mana fo min waj'in mana dori zangai ishtadda bi kan sandi aiga dori lalono duwa doro lala ga gumo kalinga bumbo tabbatan da yawalin ga gaba gubu amma mila halin ga fatta dorora irfa mola amma mila hala inga ga fatta dorora fa qultu ya rasulallah ane ka annabi ka kulin gane ya irkoi diyawo inni qad balagha bi min alwaj'i ma tara aiwo ni dinan kanci ne zanga woto da ai inni aiwo qad balagha bi min alwaj'i mana doro ni dinan kan to da ai ma tara kan ni gogiji wa ana dhu malin mana goce bakan ga gaba ga budai ni di ala mai a sigai bu bai zani genta gumo ni ga zalba daino ni mine to ai bere kai sifun doro wara to ni mile ni funara wani mil ni sifunara matin no giniwi dori ga bor kan bora kul ga mila sonda dingai funni do halin gai ga tofu mboy dingai ce gine ngai sai kan nite gisi amma wadi bandil ko min nalo kuku to yadi mono te sa'ad bin abi waqqas ga ani ni di matkan cina doro to ai ga yadin ga ginga ta ai mubusan ara yadin ga wa ana dhu malin ayo mantikal alman konino alman koino ai gonda arzaka wala yarithuni illa ibnatun li borkul mono manihim gai tubu dabba kan irkoino no kalai wani izwayo izwayo follon no goise bai bunga no gai tubu fardan afa ata ku bi thulthai mali yalla ni gaino fondo atasaddaqu ay masarga bi thulthai mali ay wana arzaka ihinzara ihinka dina di hinza tier deux tiero thuluthai mali ay wani arzaka ma'ana ihin ihinka dina faykar farsimihinza ihinka meda me nangai ma ni nidi matkan sahaba ga ba gwamnin da wala wai bora ga ba halin ga gobu zare kan wai bora za fallon non ga gubu ga dirga nan wai bora zo din deja asin da murado bobo fo e pi arzaka ga ba da du entero hin ne gudu kan a tubu a wasa se do tero halai ga boy ma da igoi han nai ne su yorai ko ga gar irkoi do qala la irkoi da na se a ni difa newo gomnino gaba ba mace amma ka mondu gomni fonda na bin ganci yani didi dinga bago gomni fote do borfone ni senim sate ni kai ga hamanga dalilo zaman nan goyon gono gomni te yan sinda asiha gunda wali mai himga ta alhalo din dumora yani ga bor magan mataki ga ba imate da kultu ngane to ya dinga annabi sanda fahamka annabi di abagumo kinga binga musarga ngani to fa shatru ya rasulallah ay fa nisfu farsimo ya dinga arabu ay arzaka bindo ay ga fai bindino songo muwace fa ay ma dansar gaira muwace fa in fanda ay tubu kwase fa qala la irko idani a a musina zaka fai bindigine ni sarga qultu fa thuluth ya rasulallah ne to ihinzara afo dinai arzaka fai farsimi hinza entier Ihin zara parti follon ni sambu parti hinka tubu ko am ngar sambu qultu fa thuluth ya qala fa athuluth wal thuluth kathirun aw kabir annabi ne ihin zara afo ane to zara afo abagumu wala berigumu sanda annabi chabeka kan aga bisabo amma abah an ga amin ga wasiya ta haikan manto in hin zara a ko in ga noga bisa innaka an tazara warathataka agniya annabi na sai ni mafanda ni wani tubu kwai borai kan gin tubu ni mafanda igite yin gantayan igite wadatantayan barkan gwanda wadata barkan gwanda arzaka aghniya mana arzakantayan khairun in ga noga ta ni sai gwamni min an tazarahum alatan da ni nima fandai igate talkayan ala ngati alfukara mafsi fandai igo alfukaru yan ya takaffafuna nas igo ga kan ba sallaborai sai zamani ne a takaffufin ngati an tas'alan nas bi akufik nin borin warai din kan ba fatai da borgon warai yakin no ni temela to nin fanda bo ni almiyala igo digi tebora ise yacine niri wadin amante nima fandai igonda arzaka a bisa nim fanda igo barkar igo talkaya wa innaka lan tunfiq nafaqatan mabai moniwo nisi bai dai ga ngoren diyan harino sargaino ya niman bai ga sargaino kan tabtaghi biha wajha Allah kan ga irkoi mondu ma ke cin da sargata ya manti ma ma vaccinai sai manti da ya maga sai manti suma maga borai ma di wal borai ma ma maga a a hin hinna sai no ga sarga sarga ku kan ga te wal ngwaran da yan kan nigo te illa ujirta alaiha kal irkoi min no sufurai sarga din maga sarga kul kan ni te irko sai kal irkoi min no abon sufurai hatta ma taj'alu fi fi imra'atik hal bumbo haikan ni gadan ni wani wando mayora igino ara sufra zam sargaino idi larabci na famat kan kina ga busun da fihin kano kan go kwale kyarga amma imanai matafo afa ni di zarfiya harfu hayo zarfiya no ago birse fi ni wani wando a wani mayora fi fi imratik ni wani wando mayora alfamuno nga seni gene fi irma mala to hay kulkan niga dan ni wonde mayora nigin kwar ngoyandi niga no foy jinay niga do ara sufray wadin seno irko diyane dinar kan niga dan ko fondara dinar kan niga dan jihadara dinar kan nigin almiyalo ngoyandi nda wo kan te gomnin di ikol ngati wo kan nigin almiyalo ngoyandi nda irfamala adinga irin kokari gir an ne borent qala fa qultu ya rasulullah sa'ad bin abi waqqas aninga ne ya ir koy diya eh ukhallafu ba'da ashabi aninga ne ir koy diya se mana ukhallafu ba'da ashabi ai wofa ai gabu ai wane hanga sinai banda maana dirga boryan nan makka ay ga bu ga dirga boryan nan ise maana ay ga ba ga bunwa wadi no ga bonunda irfan wala wala isote ay sote na'am o ay ay ay ga bu ay wane hanga sinai banda zamai ay go nongo eh matani gane makka ay masu kwai ga bu هاي بور بور جاري اي درجينا نودين مدينة قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة إلكو جاني مبينين سعد إيه نسي درجة هارينا أرزاكا ولقوم نكنتي فتعمل عملا تبتغي به وجه الله Ni mu goyi goyi kan ni goge irko mondu ma cin da te yango illas datta bihi darajatan kal irko mo tonton ni se da din kan ni dirga nan te ni se daraja wa rif'atan da haikan gin sambu be ni irko subhanahu wa ta'ala don haikan gin darza sambu mana ba alman kan ni dirga nan walbinda bankare kan ni dirga nan wala windi diga dirga gana wala dariji wala kan da dai irpo hinna mondu ma seno ni na nina jesi to bani buya ngo bandano kal irko mateni se darja amateni se sai e, tontoni ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون إركو ديانا سي ولعلك ni نيو niga bano mana nima eh, nima hagwai mana sanda nima si kwai ga dirgan ni banda hatta yantafi'a bika aqwamun madirgana harikan boriyanga na fandani ni buyon banda aw yudarra bika akharun wala nimsi dirgana harikan niga boriyan doran dinda boriyan gana fa boriyan ga dor ni boriyan doranci mana masidir gana arzaka kan boriyan lalle boriyan no go nafa boriyan go ga ma dorandi a a mu kokari mu bora kun nafa ni wani almiyalo mu kokari ga dirga nan yi sai hari kan gi wasa ni misi dorandi bor fon mu imana fan da ni ba kan al aisin da ba al almanora ni dai ni ga ka sulus ni mino watidinga annabi sallallahu alaihi wasallam gara ani allahumma imdi li ashabi hijratahum irkwai mabisandi ay wani sahabai sai i wani hijira wala taruddahum ala aqabihim masin yeti i wane ce bandaira masi yeti banda mana wo kanga ibisa banda kanga tifo bor kanka ga hijira a kwara karra a hijira gafun sanda makka to isi ba imine bora mi yega bu makka kwara kan sai ni hijira ga funugo koy nan gufo dai ajino katai makka imine imabuno di askanu igidi sandi hijira man ku bayno asikani sai to ngati kan irko di anware irko ma dingu wane sahaba sai iwan hijira sanda garano sa'ad sai irko masawi makka kwadara lakin al ba'isu sa'ad bin khawala kaldai alba'isu buradin kan a wani bin hasaro a sandi alba'isu kati kan go sandaira ago kan kamira kan sigi ne sa'ad bin khawala ago borgidai kai yan sintin ga hijira ga fun makka ga koi madina a shaida badar wangoga nga nogati subai'atul aslamiyya wani kurnyo tongo a tegisi no hajjatul wada'ora nga tegisi ikwa hajjo do no a tegisi a buyango banda nga no wondo hay cini yanda no wando te kanga hai buyan obanda nga no irko idiya ane wando se zade kan ni fatta idda zamu way boro da kurnyo bugu dirganan a gonda gunda beri e iddatul wafato za a hai mana a fata dadu hijagin gihici irfamala a gihin gihici wadin sai irko ani boro gati sa'ad bin khawala ngo kai mana sanda annabi yalham ase annabi asar awan wani halo se amma makani kan wata gisi makka zami si ba dabora hijira ga fun kwarara ni me ko gubu kwara dirra sanda dai ya wala barkan na sargaiti a yagin ga sargata ko ne sanda ya din cinna gi manda a kan sai ni hijira ga dirra ko labu fu kunne ka gubu kwara dirra igidi sanda dai hijira mante no to wadin no annabi go cha bin hasraw ase ngati kan filla kwa zam sanni wani manta manti annabi sanni no yarathi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi go gara ute sa'ad bin khawalas annabi bina go ga sar kan abu amma ma ase kani kan abu eh, no di makka sanda arrafa ga ti duborbu boraima bin hasraw sanni ante ni buyon ose bora imme chab kingai mang makani kai filana wallahi don dai mine aman bu im so bai sanne o dumai ci wal bor fo ma bin hasarau chabe am doniyante ga chabe ni bin eh, ni bu yongo ngai mang makani wani sai ne ratha sanda annabi no go ga ratha uti ase amma ta bi makka zamse abu makka kwarara wadi sannabi mantala annabi go garuno irko shari'a sai bo wala binde annabi ago chabono do bora bu warma bin hasarau cabe abu yango maga wali yalham ya a'a sanda dai ziki hannai dai no iba don amsibuno din barkulu kangana a wani hijira su fura mutum magabori to ka duwa din gano man kano askano amma wa kirko kordor gano gati hadisa muttafaqun alai imam bukhari da muslim kul iwafaku ga hadisa katarai hadisa dai aga cabir sai borkul kan jin funono iga shariyan din sai ni banda borai ni ganda borai mu kogi ziyara din ma isin da ba mu kogi ziyara yadin mono watu kulkan bora da ba ni din koga ziyara to da ke cin gani magarin ga sai magara sai walbinde da yamar yan gono ni ma yamar da gondin ga ya ga mu mato nan ga zamani di sa'ad bin abi waqas amil kan ga sifun jan tara ni di wasi gila sabu a shawara annabi ga annabi mono no shawara yadin mono ago yi kan sharia nir no fonde din ko gidi borada sinde bani imin kan bada ke a wani tangabo magara se o ma mondu ma tusu wannan go kan ga doru ma addu'a te mun ware ir ko mano lomar kuku matkan ni dir ko diya gara se an lahumma imdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim yadi mono ago na faikan hadisa kyawan kewandira sufurai kango bor masarga irko fondara amma mate ni min anniya bor yandi ni mate irko yarda ke sai wani da gita murado mahallu shahido kan sai alfaga ka ta hadisa da bor ga sargaite wal ibada kul no mate irko hinna sai mai ikhlas da ngara ngano gita ni mu dar zaki gine go sufurai e furai kan bor gudu goy hanna idin te ngaira ya dimmono aga bor ma alman morgu halal wani talisi ara nim koyte arzakante nindin alfagatarai wala nindin jahiltarai nigo alsilama nim koy gisa kulla ga arzaka ceci halal fondara kan manti haramra tali si ra alman cecen sin da tali wo kan wanda tali mata alman wa min fitina ga ganje irko fonda yan wani no sibori amma ni mal arzaka morgu sahabu bo bayan gona kan wanda arzaka abubakar siddiq arzakantano usman arzakantano ya dinno ba'u umar ikul gondin ga hina de danti abdurrahman bin auf ya idi irga hau gidi hadisa jin kango aka annabi do nane wallahi gonda arzaka bobo annabi min gono fondo matano adinga matedinga arzaka filana zabinga arzaka filana bayruha farodi ingano kanu nga segi bisinga fore kul nga fundora al almatani nga gata asa annabi no shawara to yari nga talisino borma arzaka morgum isala sabu kanz isine Eh, matini gine allazina yakunizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi isala sabu kanz fanna dai ni goga alhakono isna sai kanz amma din siga arzakano nga sai gini kanz wadin gurzu gaino agte borsi yadin no da arzaka hanni gabu masita ga kani cini fo wal cini hinkafa nimi janga wasiya wa kansa annasara gini testama mawasiya ni arzaka ba irko te aibu wa filana no yakine wa filana no yakine wa filana no yakine wane asin da tali ni gate amma ba ni gate limit gono kan me ni ga sambu amsi bisa ntr arzaka me dami din fi mi hinza ntr amma alfagai ne woki ga hansa ga ba bor musambu n sankem wal n car eh, din fai kanan ditaci kanan ra afu masarga mate wasiya walbinde masambu igura afodinar zakafai farsimugu masambu afollo abubakar siddiq anengo inga yardan do kirko yardinga bonse wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wala ya dinga irkoi woka bagati dina wangute arzaka iga fa kanandigu kanandigu fagati irko dinga dewa wane to ane wane nongo suban dinga baga iya maka 'yan sankem hanabila alfagai ine wadi nonga su suban bar mu bu 'yan sankem dinga ba amsi ba tuwadi hai alfagai alfaga ne din nisin da arzaka bobo si hagu bumboni wasiyate zamani gin tubu kai doranti da arzaka deja aman ba imine miliyon funu ni ga bogo da ganan to fadi rani ni maka sankanti mil wali maka eh, 200 mil gano tubu kai sai nina bor faydin dorandi mai zama ifo no gege cin dikwai ne difai fai surtout di gaba ani ga wadun dumo wasi ya kwai ne mafanda tubu kwai mu duwa ke du kaina kaina ke gara im sambu ya ne ne famala ya no hadisi agirce wandi bor min wani almiyalen wayan diyan fo yine kan ni gono ni ko arafa su furai no amma amte kan nina anniya bor yandi ni go ga tayir ko hinne yar rase ya dinno gomni goy kulkan borgate nigudu wara sufurai wo kulkanno fannade ninin anniya boryandi dadai gomni goyno nigudu wara sufurai no hadisa gir chawandi agir biniyandi irma di hina dabu irma boryandi ko ir bormanay ga zama borbormanay nima gomnitey sengano bisa gomni kulkan nigitey yadin mono hadisa gir cawandi dabora bangabu imsini ga sambuga ka kwara karra abugo kwanda kwara fo irfam wala imine zamsino président de la république no wala ancien ministre wala no soje beeri ninin bafuna kulte ñamayra ñamayra ɗay noni go nyamaira no ni windai go ñamayra noni ndin wanday din isay go bafunay mais zam seyno bor beeri no hun kunne bu ni ville ta ti sayi imine kalimin sambu konde ni sayi ga fiji wani omantal salam tarayno yahuday dano wani yahadi nga asi hagu zamni ɗi don da sa'd bin khawala iga hin ga han mo sambuga ganandi don dai kan kwara kan ra a hijir ga fun kan gati makka don igine to amman hima mai ga bu kwara da rawali ba fiji ko ima ganan ga yanda madina ko ga fiji annabi man di idi wadin ga cabakan don iga sa'ad bin khawala iga ga mu ganandi nodi yadin mono hadisa ga cabir sai mana haikan qur'ana a ci annabi sallallahu alaihi wasallam sunna nga no ga tafa qur'an aga kata mutlaq aga hali tan matkir ko subhanahu wa ta'ala gani dabora bu hali ga tubando fa'ir ko manne kala min ba'di wasiyatin yusi biha aw daini nidi qur'ana siyako wai hali ga tubando fai iga tubando fai no bandaga kai in wasiya gasan digina da garau ga boraha amma suna sunna bai garawo ni ga jinda jina zama garawo go mana a hammu wasiya gini wasiya wa nafila no ani la farilla gono iga banda farilla no gina ali gite ce ne ani ga kaddi jinga wasi eh garo ka gina watin ga ni ga wasiya ka wajin gi mitotu bukoi ga me da wasiya al abisa iwai eh ihinzara afo isa execute isa tabbatanti babu rani cino halaga buda fur arzaka ihin zara fura isa bisandi irfam zama fur alhakuwa naira bakan ni wanno ni arzaka bo ni ga bu ni dai alsilam ta da shari'a gonda adil taraifa borfoyan agi te izai da wanda gi dukurandi igogi dukurandi si bare idi sam tarai ki gote wali di da addina wala igoga haifontere kan godoriga to boramu ne wonan gidi ay no gabay an bagar kyarin wayan din da hayo kukar raran go ay arzaka din dai maga to sita aran mu bugu dirgana wal bai bu aran sanwa to zago ba funera am a ma arzaka no nga kayna se nga bere se nga collaborateur nga zankafo se amne ikul am furo entiero ra bu koi ba am furara to ba abu dai di koi di takarra igine a wani o asino ke mante saye i wane ba fura furo tiyarwa ya gini mihin suru wadda tubu wani isa isanu isi sharia nawa. ni di ba kan ni izai ni go ba funa ira wiza igon da ba ni arzakara din dinga isi ya yadi mono halga ka son wa kan gono aga wajibi imugunu tubu koy se wofo fono gati se maslaha imugune adiltarai imisi tonye dabbara bu de ibu ga dirga arza da ga dirga arza kana igo gunono wo fono ga titu bu koy se masala nga ga ti priority fa nga ga ti priority ima mahago di wana badi im sko ga im sko ga tamu irfa mala to ya dinga hadisa wadai a gonda fa'ida boba yankai yanga hansa ga bagumo kan eh dirni tasu akika irgidi na fa bobayan wani sai silama irma kokari irma sola buyan wadinsa a to a bar mu sola se ya dinu hadisa ga cabir sai ka irko da sallallahu alaihi wasallam a sigai bubai zamani di lokacin din sa'adu milin ga don da annabi ga bai don annabi bu matka di yanta talala ga yarra ka ba a gaba gubu dai amma ni di wadin bandano sa'adu do alomar kuku a ta jirbo bandun yara halaga gubu ni ya yadin ga irmu kokari bor mu sola dai buyon din se ba dai hun konono ma hantum ni ni ni ni bonda ka cirefa dai bu fa wote zama janga wasiya din te ngano han fon girse buyan yanga ka nimdi kalkile kulum bore kul se cara before da ircor fogo gaino labari ani mai gida fo kango lome ngono gwanda chorfo kanganda igi charbai dai no acini to kula ga san ba sai noru dai a sai windiyan dana norai san ba dai windiyan a dai a sai windi bobo amma ngo si ba windai mebe amma bai ga di windai hali ga solomo a rokan i wakilandin da amkulan da windai a rote gis ni windi fo ngono a noru fo ka sambarano an windai dinde ani da kinga mayo bon ay kanga to 30 million aroka ani wallahi ngonga siba windi jere bay borfonga bay kan i bay mat kan no goti gamara kan aka famiyo ninga yonga siba aro bai wayno mo aro mo a asinga hayo irko te hina ko na ne ngonga ne afa musoba fande ngo si cande cande nga windi jere ka hantuminga ma wala ni denga ma mi cabenga gani ko ga nan nangu jere don yarin ga wata kul adamai zai wubu yan da aran laira zama dara wo dirnya ga ngo man dirnya aranga wal ma tiadi nin no ga dirnya bu yan gango ngo sigi dirnya niga yarin ga watu kul borai musula da borai gogoi da sharia kaida no isitabin ga ba funaira ni di hay kul mahantum digin ha garau mate letter ni famola mahantum filana ga ha garau ai filana ha garau filana ga ha ba ai buno ko ga tiradin sambugo gune haya kulgo ana ni di canda canda fo sino walma tadi zaman kondi din budi ne jamaara mai no go filana ha garau borfo kan borkul man bay gidi ya kusa bay imam bay gidi an ganda char bande akane wallahi ga ha miliyon wai imine hey an kuna da mai zai dainowa isi hamburur ko zam sai borabuno ni kagane ni ga ha aginga temo chimino to ni di daran mana bana wal danan baybun bokan cimino han fontu ko gine hay gayun ngay saban fa wodi ngay babu na gudu kan kanga maran sam to hasaro man te borse ni diya yadi ga ya kuli hi maga kai gi bana matkan mai yir fo gono garan marshe kan a gonda arzaka ga zan kama arzakara izai mil kan a tano ana kan hana buigo makani kan ngay babu wiza alfa garau kan yi kaga garau window bokar rayi go kalinda habu ai kulun sino tondi kuna garo a karga sainon kul yani ga wadin sai borai mahantum matkan irkoki daino iza ta dayantum bidainin faktubu wani ga ta hallasa hantum wa asidarai fa boro mahantum boro musinye ya ni misa dogoran di iwisai gono no tare gono aran ma koi filana ma shaida i mahantum asin da kyan da kyan da fu ni famala zaman kuna dunya sarka dai suru hanfo iri wani beri jijo fogo labaran dirse ne da nyamai yana na walmatin gina nodin jarga wai bor fogo na kan maliyan na no mali borno a kadi hige nyamai zagayen to a cau kolo a e, kurnyo te gasi ite tubandi a go adu windi to lokacin dan godin go saji nyamai man beri to wai bora koi noter fodo an window sezir an an window tirai no ase a kaba kan im hagoi dinga sai window hala ka ga te kwara alfa kaljiri waran ka banda notero milkan wai borabu amman <laughs> ma yoje amman di ane to murado te no abu yan naru jira do kwara akwa an window wano nera miliyon ai an window naira kala window cinewo banda wai baraka iza funa oyi bora ka akwai no tero do ago bi sono gina ko gina go gur kala di etage go kai ngi ngi windora ah note akwai son akwai da justice akwai da no tero justice gano jijo na sai to gungadi ni o kan ni goyo ni bera ni kan him ga adilai ni no kwai ga amanan wa to bongu da bai razir man moru nin da bora kan na gina dai aran bai maskaran ga te no ruwa no ka na ta a igin ai garan dabu zari kware garan dabu gani ko gno ro morgu ka gno wai boras ni difa to on an dunya misa ga amburanci wadan shaida temo ngai mabare bare ima hantum bora kulum bai kan filana ana filana no garau jando mas skoi ku boro mu kaga yankar gani a watifo aga bagumo kauye ra borwa borfon borfo hi fari tolma fa wali hiyan bon da jando ku bora mini ga wannu da zai tuni mini a manga irin da ni baba gano sannu su kwanin kulwala in ma dori to amma don dirgo da shari'a wana borai si ma dori fa irko min famandi hadisi iyanta wa ana bi hurairah abdurrahman bin sakh radiyallahu anhu qala qala قال sallallahu alaihi wasallam الله abu huraira mayo mano abdurrahman bin sakh ba ka alfagai ni charfo boren mani maye ga bai ko to sanni wai ta ciki ta wadin cinara ana irkoy dani inna allaha la yanzur ila ajsamikum Irkoi asigun go koi aran ga hamai ga wala ila suwarikum asigun go koi aran asurai ga aran image ga walakin yanzur ila qulubikum kalda irkoi agugun go koi aran binai gano aran binai no irkoi gun ko aga rawahu muslim kaldai hadisi wani kai imam muslim na ka imam muslim ya ga hadisi foka kan ga himan da wani kan zo ga timma ga bisu wani wadin salfaga yankar imamu na ga ifo sai ka mankate hadisa kan zo ga kuba ga bisu wani ko ina hadisa wani murji aiki ga hinga san bugate hujja borbo wani ga mai gaci mu ga ta shuba ya ir ko bin ci na rana gogo borbi na dai mu bori oh din ne ni siwai borno kambe eh yayi boro sin bon tabandi ir ko sigo wadin gune ni binana gugune niryaninga bon gaban bandi ce wala nimba nimne bina ga bori wadin gai hana lala Ya dinga yadinga irkoyde yani inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum to wane no din sifa im kate hadis woni irkoy asugun ko asurai ga asugun ko almanai ga amma irkoy gun ko aran ga da aran ga. goye karin gotir ko gogi gune i hannano ilalano igoga hantum ni di wala yarin ga bor musikne bin hinne e pi binowo da buri a wane gagare ina ga hansin gaban dai na'am o hambagar bore ken imamu nawo kaman kata to di da an turge min nawawi chapman tilafzo kan imamu nawo dan nawa amma ina timmandi no zaman gano gam na faga bisa afadin kan imamu na katil aran do sin da wala o mai wadin gati asulo wane wo kirgin ga cewa gati asulo amma dindi dan bayin kausayin an tirgeme ngano ga cabi ziyara no bora kan go ga tahqiqate amma tonton zama di wadin no ga bisa irfa mala o wani no ga hagun da imamu nawawi a makata kan gana nan murje ai musu ko ga profite da wadin ga so bai ga fundai te. gani nga hadisa wo kagir wandi gwai kulkan borgo ce a wo a ga dabi ne da dainin ta irko se irko ga wadinta dir mana ta irko se a sata a gani koy goyo ga mu hala wafakun da sunna wala man wafakun da sunna ni da man wafakun da sunna isata ni sai na'am ya dinga bor mu kulan da ni bina hananan diyanwo halligin gagare di zama inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al ya adamai zai ga haugin hafa din anniye ay kulkan nigoti aga hagu ay kan nigatin min anniya buriyan di ara حديث abi وعن أبي bin عبد al بن abu musa al موسى amma أما يتمشموما عبد abdullahi bin qais abu musa wo ma garuno qala ne su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ina annabi ha gafun alborkitiga kan goga tangam shaja'atan yaru yammaga wangari no aga yaru wadin sina koi wangudo inga mace bakin ga yaru wa yuqatilu hamiyatan da alborkan ko ga tangam fasayan ma ga dum tarai fasayan wa yuqatilu riya'an da alborkan ko ga tangam borai ma didai kan wallahi ngam ayu dhalika fi irko fandara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركو إدياني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إركو إدياني بور كل كان تنغم kangata irkoy sannizo ma jarbeni cefartaray bon ga gati barkanta gam irkoy fondara muttafaqun alai kadi nga hadisa a aga cabir se ibada borai borayma dise wala yariyan maga wala binde borayma ma wanni fasayen sai kan manti irko addina se manti irko maga se mono asinafa et epi ceyan kulkan bora koygete kan man ta dai ceyan jahiliya ceyan da do borabu abu akwai ga tanga mama ga borabu jahiliya buya irko mirwada ya dinga irmu kokari irmir ta irko hinnase digi hada no borma te irko hinnase ingano nisugo yamate ya dinno hadisi ya ganta wa na abi bakarata nufai'i bin al-harith al-thaqafi radiyallahu anhu hadis asaba kan gine abubakara ngamo amma yogati nufai'i bin al-harith al-thaqafi dina al-thaqafi sakafan chano ngati ta'if boray dumay kango ta'if ngay seni al-thaqafi ani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qal anir koy diya kan sunyin da hallasi matabbata gano ne idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima da al hinka in charku bai dingai takubahinka hinka qatilu zawi kwa bora kan gawi wal maqtulu do boraki ga wi finnari kul gonu da al silami hinkan taku basan bucar ga za bora kan na borawi za bora kan iwi le tuyer e le tiye ikul no go jahannamara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ga hamburan dirnya fosine al silamu wiyan masibano bor mataku basan bugal silama tangam mumbo chafartarai no matka hadis fo chabirse قلت يا رسول الله أبو بكر ني إنغني يا إركويديا هذا القاتل فما بال المقتول تبرو كان بروي هي كان سافر جهنم إربحي كان سينو زنبر كان بروي كي ني فجزاؤه جهنم وما يقتل مؤمنا متعمدا يعني إربحي كان سينو فما بال المقتول إفو نوغتي وي لا باروف أنغمو إفو تاتالو قال إركويديا يعني إنه كان حريصا على قتل صاحبه zaminga mo no nga minga sino wi a anniya laladin nga seni na kai banauda ba ka man goyote anniya ga ti don dadu zamayen da ga chalawi to anniya lala ba ka man duga tabbatan di anniya meradin kai bana ga ti ma dan jahannam subhanallah ya dinga ni di hadisa wo aga chabir sai bor ma ha goyda alsilama yan hala mu todo boro nimne ni ga alsilama wi hala mu to nan kan nimal alsilama fundika wani masiba ga beri ir koydo zunuba ga beri gumo yadinno halga ka son eh matani gene hayki ga bonun da nimal alsilama wi an dunya magase wala tonya magase wal fundai bayi magase amma da alsilama ture kimiga ina tangamci mi bon wadi da tali sanda bora zamsa alsilamu no te rebel gwamnati gono ya gogo lakkal kane bon kula koi fonda bon a agu bai bora kwasarai to boro iga wi ne wi mo cin bon ni ne wi mana wi tari bon irfam illa bi haqqi alislam no wal a alsilam no alsilam tare haddi fo karu ma bon abai bor wi ni ma wi wala abai hiji a zina ini jin daugawi to wane wiyan wane wa asin da tali bala ga wajiri no in kai dirko wani shari'a amma tonye maga wala ninda yanje kai na kan furnin da gamar amane ka dinna fundoka to wane wa masiba no nga gani go nga no ga bora dan jahannam he ko mir famanti koy ne dine bora ga fur jahannam wadin suke bakan a gudumi jahannama ra irin fam hadis ahli sunna wal jama'a iwan aqida no ngay wo manti zamsine goy filana ga dan jahannam gono ga cabbe din furara ni sifata a gihin te irko bisan din se a gihin te irko bora gurzu ga a wani talo alqadru cin am kokor aljanna dama wadin no khawari hadisa wadi mai ni ga sambu ga bora chafarandi imi dabora bangate a sifur aljanna dai no yarin ga manti hujjano ise الحديث العاشر حديث وينتا كان جتي حديث إيه أفندرني ولا الفجا إيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه إمام نويني يغفر لغفنا أبو هريرة كوين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي دياني صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته وصلاته بضعا وعشرين درجة jingar kan alborgate jamara nimka jingare jamara ga jingar aga tonton jingaro kan nigite ni habora din fuwora din jingaro eh, kan nigite ni hinne bid'an mana bid'a ngati afogo ko yagga wala ihinza ga ko yagga larabai dine bid'a afogo ko yagga wali hinza ga ko yagga imma mu te waran zikin dihinka eh, waran zikin dihinza waran zik eh, iwakin dihinza da dandiga iwakin da kalamu ko iwakin da kul bid'a ne gina sai ne famara to a gadda ke mana darja waran kacin da ke in ma waran kacin difo wal waran kacin dihinka kalam ko da asto waran zadai وذلك أن أحدهم أي كان سينو دبر إراء فو إذا توضع da bora arwala fa ahsana alwudu'a bora ninga arwala boryandi thumma ata almasjida wadin banda bora tunuga ka jingarai la yuridu illa as-sala sigu bonu haykul kal jingar daino kata jingarai manti kormoto manti riya manti sum'a la yanhazuhu illa as-sala mana tunan diga ka anga kwara kal dai jingar jingar nuna ka kwara to walam yakhtu khatwatan illa rufi alahu biha daraja bora ke me da rafote bora su pa follonte kal irko ma dar da pa fa din mono wa hutta biha khati'a irko me ga tusa se daga ce faji ganda hino irko me ga zunubai a hatta ngai tusa sai hatta dakhul al masjid kalbora am ko furjin garai igo daga zunubu tusu asi go ga sambu bene fa iza dakhala al masjid kana fi salah da dai borban gafur jingarara to ni go jingarora ma kanat salatu hiya tahbisuhu fanna dai jingar no go gin gayi batamara to nin da barkan go dai jingar kulci difo mana da borna almari jingar ni go jingarara ni go ga chau wal ni go ga qur'ana hangan wal ni go dai gorga ta saba to fanna dai ni go batukaddina eh, safa jingar gano ni koifu to sanda zani furo ga koy kal safa jingaro banda igo antum sai ni go jingar jingarno ba ni sigi jingar no sanda barkan go jingar no koy na malaika gini allahumma ighfir lahu warhamhu ni famala wal malaikatu yusalluna ala ahadikum malaika ga sallidan arara afoga ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi fanna dai burago nga ngana gwara karra a jingar na malaika Gini allahumma arhamhu irko masuji allahumma ighfir lahu irko me yafase allahumma tuba alaihi irko mutubita aga ma lam yu'dhi fihi fanna dai bora mun bor fokul dorandi di ma lam yuhdith fihi fanna dai bora mana hadasate aman harmun wala man sajora fanna dai ago alhali wa nera ar wala man a aman bor doron di? to kulu agadu darza ne wa malaika ki sobai gara ga yi gara sai ya no sanda gojin jingarno muttafaqun alaihi wa haza lafzu muslim wani ta imam muslim wani filla yan ka filla wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam irko da sanno kane yanhazuhu huwa bi fathi ya sanda ya ya wodini igate fathano masa bene wal ha da ha uno iga masa bene no yan ha wa bizai za zayo muno iga masa benano ay yukhrijuhu ay kulsiga bora katarai wa yunhiduhu ay kusiga tarbasandi am tarbasu tun nga kwara gutun ga kwai kaldai jingaro wadin no aga bonun da ya dinga hadisa wo imam bukhari no na katare hadisa santano hadisa dai girke wandi bor mu kwai jingarai ga jingar ate baka charau ga bisu bor mu jingar ni habora ni wani fado jarga ni butiko jarga e famola ba kan bor hinne ma jingar aga bisa amma bor ko jingar inginogo bisa sanda din jingar ni hinne jingarote amma ni sidu mana jama jingaro bakcaro ni siduwa imamu zahabi iga filla kaba'irora bor fo kan ne ingago bagdada ko arara safa jingaro to halin ga ka jingarai wiza i jingari ngabo nga ga windi kore ga ka kore ga di halin ga gudu jingarai karra man jingar jingarai kuldo i jingar ngene to nga mayir ko ne da bor jingar jamara nga no ga sabanda sanda aga bis barkan jingarin gi hinne darza waran kacin di bu eh nam eh fillafora darza waran kacin di gu filla fora filla fora darza waran kacin da iye to nga ne to ngam jingar jingar waran kacin da iye jingar follonka saba jingar onga ga ye tikal waran kacin da i so so waran kacin da iye ne dizani an aga tai kan sin da asali adina amma kissa dai ne go gade wani kol a ago hayra kan salfagai ne kaba'ir a wani kissa kissa iri manti imamu zabi no ni hantun bor fon dai no bidanci fon fun dai bai zafon no e tonton ciri itonton roma ji haya makanu labaro makanu itonto ni fam to ago tirera da ina hantum to kolo nga akanigi hindiri akanigi hindiri sanda jama'a no goge der bore kayan jingar safa jamara sandi go bari karbo karga sun gayo kula karum bari bo ago dai gu zurginin ga mi hamne ago dai gu zurgini adiga tege diga te kala farga man tore ina se manno ni go tore bore di mangu forni gine ede wala yani nga almuhim jamara da isa dede ne bor follo nyinga wo in kana debora jingar ngi hinne jingarote amma asidu darsa kan agudu jamara yani nga jama jingar bisi bor follo jingar irfan wala darza waran kicin da iyar wayi fora yadi mono irin ba ago goya goyera iga gara cimandi koise iga yafan warai irko iga cimandi ko hannaisi الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا إيه، فاغفر للذين آمنوا إيه، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم wani ce na ابن القيم الجوزيه qayyim al-jawziyya وداه انا da rakansa ani wat kulka ada mai zaga hambur irkoi kai da irkoi hirrai to aga tonan kan mala'ika nirkoi ga wakalan di boraga kan haikunna sin ya marda kaldai gwamni dinte irko kutako lalo turante to haikunno irkoi sallatin ga kala shaytan alam tara anna arsalna shayatin ala kafirin ta'uzuhum azza shaytan ino ga bora funsu ga tutai mereira nimni bora mbom tenga bon shaytan hay kukan shaitani ga tayin bogati zama shaitani ga gafu sun ganda no charbande shaitani si fay funa ga hay kunna saya mada kalmeri to din te bor hannu mu malaika dinga salan malaika sanni no ni salanda ni fam din ga goy goy kan malaika ga te irko sai no ni gite te hay kul no su fun ga kali hannu da bora te irko ta ma hannu irko mir no dar zodi iga ba mu bor mate barkan ga jingarai batu din ka jingarai mabatu alula kala ala sarda sin dorandi mabatu almari safa an ni koy ni kwara wani harnu kan agonda darza iga ba alsilamu watu kul ni da arwala ba man cikin gar lokacin mabaran da arwala ga bori ni di bilal watu kul arwala no gwaga da arwala ce da ko ga arwala amma to kan ni ne jingar lokaci watu kul ma arwala wani agbor ga sine halmatu musu hadisi wakin difonta ضمير بن باب نكوبندي وانا بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما في لغفن عباس بابا كان عبد الله بن عبد عباس iri sahaba sorbobo igingai baba maye dangai izaiga asinda tali nimin baba mayo dan ni izaiga zarmayo do ladabu jangaino o nimin baba mayo da ke ni ga ni goga ce din baba mayo wai wadin ga cabsan din don ni baba no subhanallah wiza sahaba goino lidi ama eh, ababu ma abbas ngo ma abdullahi kula dan nga izo se abbas ko ini igna se abbas baba abul abbas abla bin abbas no an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala abla bin abbas a funir fun irkoy harika ir ko irkoy mo no na fun ir ko ga hadisi woni abisir se 40 hadisara imam nawawi ka 40 ra إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك إركوي أنا هاري هن نيد هاري لا لي هنتم ودين بند إركوي ني بانغان بوريس بوريسي هاري هن ني بانغان دي هاري لا لا ني بانغان دي faman hamma bi hasanatin bor kulkan na anniya te goy falam ya'malha aman dugo goy hannadin te katabaha allah tabaraka wa ta'ala hu hasanatan kamila irkoy ga hantun borase inga do goy hanno kubante wa in hamma biha fa amilha da borna anniya sambu niga ba ni mu goy hannate kul ni duga ga te koyne wai din ba ni mu goy hannate ni man duga te wazu no gote ni bani mko wazo do kunni mandu ko wazo do irko ga antum se sufurai hannu kubante sufurai hannu kubante bakan ni man koy anni hannani gin bananda ni dai wala gomni anniya aga bori da irko te ni no gomno anniya ngano ni duga go irko ni afa kandi ni no goy to kataba allah ashara hasanatin irko ga antum se sufurai wai wai hanna wai ila 700 da'ifin dina an ni aga bori aga tonton kalamu ko to labu labu yan danfa danfa yan zangu iye ila adhafin kathira kalamu ko labu labu yan kan gaba gumo wa in hamma bi sayyi'a dabora na an ne sambu goy merate shaytana da ne lakkalo ra hun kun wai ko ga bagi hanno hun kun ai ko ga zinano hun kun dai ko filana ga darga wani ga tai anniya to in ga no falam ya'malha ni man duga goy mera wate ba kan ni na niya sambu ni teni amma wallahi fo ka garu kan nin ganja an bagar janta no nin zeri ni bani ko bande tere kul janta nin zeri pali nin zeri ni mandu ko gate kataba Allahu indahu hasanatan kamila wai goy mera kan ni bani te bo kan ni mandu gate kul ir ko ga hantum bora se goy hannako bante wa in hamma biha da te ni ya ngama goy mera te fa amilaha irko mara wa fa kanda e ko ga goy koy ne mata kana ayi ayegate to kataba allahu sayyatan wahida irko ga hantuma sai goyi mere follon iman ne goyi mere kubante din koy guna arba'una ra imamu nawi ana ana sharha kainate ani ni mutasu irko sanno kane hasanatan kamila nemo ine sayyatan wahida hasanau akubaino wani mu ine a follon allahu akbar ni dirko bakcharo da matka ga bakar boris hadis wacin din kanta kirga ku bandinda ba ka ga ko iske lokacin girno irin ga wala to ari ga irga ino da irma tun hadis wadin bon irmu fur babun fara kan ga ka insha Allah ne no irga gayi kalim ne kirso subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh